الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسمعك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء gaba da karatu فضل الإسلام fadlul islam شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى wanda malam ya sanya wa wannan littafi da wannan tarjama ne na fadlul islam don ya bayyana ga wanda bai sani ba don kuma ya zama tunatarwa ga waɗanda suka sani domin falalan musulunci yadda ka san rana yadda take walƙawa wanda ba a buƙatar a mutum bayani amma wani Allah na iya mishi baiwa amma bai san kuma Allah ya mai baiwa ba shi ya sa malamai suka ce mutane guda hudu ne allabi ya dai wallabi ya dai fa alimin fakudu an akwai wanda ya ya san shari'a kuma ya san cewa ya san shari'a saboda yana aiki da abin da ya sani sai malamai suka ce wannan malami ne ku karbi ilimi daga wurinsa mutum na biyu allazi dari, wala ya dari annahu yadari fa hada ghafilun fa nabbihuhu akwai wanda ya sani amma bai san ya sani ba kamar yadda hausa ke cewa ga sani ga shagala sai malamai suka ce wannan rakkanan ne ku tunatar da shi ku faɗakar da shi kar ya manta da baiwa da Allah ya mishi na uku akwai wanda alladhi la yadri wala yadri annahu la yadri fa hada jahilun farhuduhu akwai wanda bai sani ba kuma bai san cewa bai sani ba to wannan jahili ne ku kyamace shi saboda kullum zai dinga jefa al'umma ne cikin halaka saboda yana rage cewa ya sani alhalin bai sani ba akwai kuma wanda allabi la dari wa ya dari annahu la ya dari? wannan sai suka ce fa'allimu akwai wanda bai sani ba kuma ya san cewa bai sani ba shi yasa yake zuwa makaranta sai suka ce to wannan ku koyar da shi daga abin da Allah ya san da ku na ilimi wannan falala na musulunci kamar yadda mutane suke a waɗannan matakai guda hudu to haka mutane suke a wannan falalan na musulunci akwai wanda ya san falalan musuluncin kuma yake riko da shi a haka akwai wanda kuma ga falalan musuluncin Allah ya mishi amma bai san cewa akwai shi ba akwai wanda kuma bai san falalan musuluncin ba kuma bai bukatar ma ya sani akwai wanda bai san menene falalan musuluncin ba amma yana so ya san me falalan musulunci sun yi waɗanda ke zuwa makaranta to abinda malam yake so ya fitar mana a tarjama na wannan littafin shine a kowane aji mutum ya fada cikin waɗannan mutanen guda hudu to mutum ya amfana da wannan littafin la yastagni anhu muslimu babu wani musulmin da zai bukatar wannan littafin Allah ya mishi rahma a karatun da ya gabata an yi bayani akan mukaddima na ma'anan musuluncin kanshi da kuma abubuwan da masu hikima suka ce wanda daga ciki akwai zance na abu darda wai waimik ibn amir ibn kai al-khazraji allah ya mishi rahama wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce musu shine hakimu ummati abu darda shine hakimu hadhihi al-umma saboda allah ya bashi iya zance idan yayi magana to sai an ga cewa akwai hikima a cikinsa wanda har malamai sun taskace waɗansu daga cikin zantuttukan sa wanda har suke buga misalai a waɗansu gurare to an tike ni akan fitar da ma'anar zancen shi da ya yi a baya inda shi abu darda Allah ya nishi rahama yake faɗi a baya ku ya habbaza naumul akiyas ma'ana madalla da baccin masu wayau baccin waɗanda suke da kwakwalwa baccin masu manufa wani irin bacci ne wanda ko da sun yi bacci da daddare na wani lokaci kan su tashi sai kiyamun lai Allah ta'ala zai ba su lada na wannan baccin da suke yi kamar yadda hudaifa Allah ya kara mishi yadda yake cewa ahtasibu nawmati kama ahtasibu qaumati ina neman Allah ya bani lada da baccin da nake yi kamar yadda in na tashi nake kiyamun laili nake fatan Allah ya bani lada in ina kiyamun lai saboda suna kwanciya ne da manufa suna kwanciya ne zan samu karsashi da nishaɗi na bautan Allah subhanahu wa ta'ala to kuwa duk abin da yake halal ne bawa yi, sai yayi amfani da wannan halal din da tunanin ya bauta ma Allah da shi Allah zai ba shi lada akan wannan halal din da ya amfana da shi to yau al-musannif rahimahullah Muhammad ibn Abdul wahab. sai ya ƙara buɗe wata wani babi ya ce babu wujubin islam babin da ke magana akan wajabcin musulunci wani na iya tunanin ai addini kuma an ce la ikraha iddi to shi musulunci guda biyu ne akwai al-islamu shar'i akwai kuma al-islamu kauni idan ana magana a nan ana magana akan al-islamu shar'i ne wanda ba lalle bane a samu tun daga su mutum na iya fita ya ga da yawa mutane ba musulmai ba ne amma al'islamun kauni kowa sai ya miƙa wuya ga yadda Allah ya halicce shi akan kuma tsarin da Allah ya halicce shi to yana magana ne da musulmai wanda duk musulmi ya kamata ya san cewa dole ne ya yi wannan musuluncin haka nan wanda ba musulman ba shi ma wajibi ne ya yi musuluncin sai dai in ya kan gari idan ko ya kan gari Allah ta'ala zai tuhume shi a ranar lahira me yasa bai yi musuluncin ba to shi yasa ya zama al-islamu cewa ba dole bane a same shi amma Allah ya sanya doka cewa kowa ya amfani musuluncin nan wa qaulillahi ta'ala da kuma faɗin Allah ta'ala kamar yadda zaka ce babu wujubil islam kuma haka zaka ce babu qaulillahi ta'ala da kuma babu faɗin Allah ta'ala da yake wa man yabta bi ghairil islam dinan duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba duk wanda ya rungumi wani addini yake yi ba wannan addinin musuluncin ba kuma musuluncin nan wanda yake al-mu'arrafu bil alif wal lam musuluncin da aka sani wanda Allah ta'ala ya saukar ba lalle bane wannan suna iya zuwa su yi addini kuma su samu shi sunan musulunci amma shin yana amsa irin sunan musuluncin da Allah ya saukar ai a bayan ƙasa shin irin musulunci ne annabi ibrahim ya yi to idan irin shi ne to shi ake magana saboda allah ce mishi in kala lahu rabbuhu aslim kala aslamtu li rabbil alamin to irin wannan addinin musuluncin da annabi ibrahim ya yi da sauran annabawa to irin shi ake magana a nan kaga kenan ko da dan shi'a ya zo ya sanya kanki cikin wannan musuluncin to zai ciki saboda an sa masa alifin da an sa wannan kalman alifin da lamin to addinin shi'a kuma baya cikin wannan al'islam muna fahimta Allah sai yake wa man yabta bi ghayril islam dina. duk wanda ya nemi wani musulunci a matsayin addini falan yuqbala min ba za a taba amfani shi ba falan yuqbala min ba za a taba amfani shi ba saboda kafirci da munafinci da kuma rashin yin addinin musulunci shi zai hana a ki amsa ko shi zai hana a amsar mu mutum bautarsa ko da yana da awon musulunci kamar yadda Allah ya yi magana kan munafiqai yace wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasuli wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun kasu suna da awon musulunci amma abinda suka kullace a cikin ransu ba shine musuluncin ba ana sallah da su ana mu'amala da su ana komi na addinin musulunci amma tun da su kullaci musuluncin da aka ce su kullata a rai ba ko su rike musuluncin da aka ce su yi imani da shi ba Allah sai dai amsa musu komai duk abin da suka yi Allah ba zai amsa ba to ko da mutum ya shigo ya ce ya shiga amma in ba irin wannan musuluncin ke cikin zuciyarsa ba falan yi kubala minhu ba za a taba amsa mishi ba Allah sai yake wa huwa fil akhirati min al khasirin to kuma mai irin wannan sifa a ranar lahira yana cikin masu asara waɗanda suke taɓaɓɓu waɗanda al'aksari na a'malin kamar yadda Allah yake kul hal uku bil aksari na a'malin shin mu ba ku labarin waɗanda suka fi asara a gurin aiki Allah yake alladina dalla sa'ihum fil hayatid dunya wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a su ne waɗanda rayuwarsu ya ƙare ko rayuwarsu suka ƙare a rayuwar duniyar nan da tunanin cewa suna yin abin da Allah ta'ala yake su yi ne amma kuma aikin gaba ɗaya a ce a watsa yake a lalace wa hum yahsibuna annahum yahsinuna sun'a Allah ya ce ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi wa habidat a'maluhum fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna Allah ka tsare saboda haka dole ne duk wanda zai yi musulunci sai yayi kokarin ya shigar da kanshi cikin wannan musuluncin da Allah yake magana akai kana a yi activating aikin da za a domin duk wanda yake wani aiki idan ba a ƙarƙashin da'ira ta musulunci ba ne to kamar ka je ka ce an yi activating account ɗin mutum ne kaga duk abin da za a yi wannan account ɗin a mace yake to haka wanda bai musulunci yake duk wani aikin alkhairi da zai yi ba zai shiga cikin abin da za a lissafa musu a lahira ba wa qaulihi ta'ala da kuma babin da ke magana faɗin Allah ta'ala inna dina inda Allah islam lalle addini wanda Allah ta'ala zai yadda da shi kuma ya amsa a gurin shi shine musulunci shine musulunci ko makaranta ne aka ce ga ka'idojin da ake bi a shiga wannan makarantar to duk wanda bai bi wannan ka'idar ba ko da yayi da awan shi ɗalibin wannan makarantar ba ɗalibi bane saboda masu makaranta na la'akari da wanda ya biyo ta kofa ne ba wanda ya biyo ta windo ba to Allah ta'ala yana kallon bawa wanda ya shiga addinin musuluncin da shi ya yarda da shi inna dina inda Allah islam lalle addini yardajje gamsashi a gurin Allah shine musulunci duk wani wanda zai yi da da'awa yau ya ce babu bambanci tsakanin addinai ko kuma mutum yi awan cewa da ma wanda ke musuluncin da wanda ba musuluncin ba kowa da yana yi ne sai an je lahira za a iya ganewa to wannan bai fahimci ya yasa aka halicce shi ba wannan bai fahimci saƙon da Allah ta'ala yake so a tabbatar da shi a bayan ƙasa ba mun fahimta saboda haka addini yardaje gurin Allah shine musulunci to kuma duk wani abin da ya fita daga wannan da'irar to a gurin Allah ba addini bane wanda za a yarda da shi balantana amincin hukunci a kai wani na iya cewa to ai addinan da annabi Musa suka zo suka yi da suka yi addinin annabi Isa duka addinin musulunci ne eh an yarda amma Allah ta'ala ya saukar da littafin nan ya saukar da alqur'ani wa muhaiminan alayhi hukuncin alqur'ani yana shafa duk wani hukuncin da ya zo gabanin sa shi yasa Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda wata rana da ya ɗauko rubutu ya gani wanda ya ba shi sha'awa cikin attaura har yake nuna min manzo sallallahu alaihi wa annabi sai nuna mishi ɓacin ransa yake a fiye shakkun yamnar kafa yanzu kana shakkan aiko ne ya kai ɗan kafa yace wallahi law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai annabi yace da annabi dan uwana annabi Musa na raye babu yadda zai tsire shi ma ya bi sai dai ya bi sannan ga hadisi na sauka annabi Isa alaihi salatu wassalam hadisi ne mutawatir dawowan annabi Isa hadisi ne mutawatir ba kabarul ahad ba ne hadisi ne mutawatir ya tabbata cewa annabi Musa zai sauko ƙarshen zamani sallallahu annabi Isa alaihi salatu wa salam afwan sa'annan annabi Isa nan zai sauko ne a matsayin shi na manzo annabi Isa wannan matsayin nashi na nan sa'annan kuma zai kasance mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ashe ko in hadisin nan ya tabbata haka da annabi Musa shi ma Allah ya kaddari shi ma ya dawo to da shi ma zai zo ne a matsayin mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ya gaya ma Umar dan Khattab radiyallahu anhu muna fahimta saboda haka addini yardajje wurin Allah shine musulunci kuma musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai wa qawlihi da kuma fadin Allah ta'ala wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u Allah subhanahu wa ta'ala cikin sura an'am ayoyin da suke magana akan al-huququl ashara Allah ya ce kuma wannan shi shine tafarki na ka gaya musu wa anna hada sirati mustaqiman kuma wannan shi shine tafarki na mustaqiman miƙaƙƙe kuma mai miƙarwa domin addinin musulunci as-siratul mustaqim shine hanyar da shi a karan kanshi miƙaƙƙe ne kuma wanda ya bi shi shi ma zai miƙar da shi yasa addini ne walam Allah lahu iwaja babu karkata cikin addini to kasancewar shi a miƙe to duk wanda ya bi shi ma ya bi wannan tafarkin kuma shi ma zai miƙe da wannan da izinin Allah to shine Allah ya ce wa anna hadha siratun mustaqiman kuma wannan shine tafarki na miƙaƙƙe fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'u subula kada ku bi waɗansu hanyoyi ko zambiyoyi fatafarraqa bikum an sabili ai fatatafarraqa bikum an sabili sai waɗannan hanyoyin da kuka bi sai su su rarraba ku ta hana ku jin asalin tafarkin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da ku kuma yake so ku bi qala mujahid mujahid ibn jabal Allah ya mishi rahma alaikum assalam na'am na'am na'am haka akwai wanda ya sani amma bai san ya sani ba shi ne ga ilimi amma ya ƙi yi aiki da shi <laughs> to shi ne allazi ya dori wala ya dori annahu ya dori shi ne gashi Allah ya baki ilimin ai muna gani da yawa mutum zai ce kai in fa islamiyyar ne mun ka san sauka na nawa amma gashi cikin sabon Allah ko mace a ganta za a mata nasiha ta ce ke mu ma fa sauka muka yi attaqwa hahuna amma kuma akan sabon Allah ake mata nasiha ita kuma take kokarin ta kare kanta akan sabon Allah kaga ga ilimin da kuma sabon Allah to shine wanda mutumin da ya sani kuma yake aiki da abin da ya sani ya zama ya sani amma bai san ya sani ba ya fito mujahid ibn jabar malamin suka ci ya rasa a shekara ta ɗari da ɗaya bayan hijira ya mutu yana sujjada rahimahullahu ta'ala sai da ya karanta alkur'ani da tafsir yana tsayar da abdullahi dan abbas a kowace aya yana mishi bayanin sababin nuzul da sikihun da ke ciki sai da ya haka har sau uku banda wannan ya karanta abdullahi dan abbas ya bi sai da yi so tamanin a gaban shi mujahid ibn jabal ɗin to shi yasa malamai suka ce shi mujahid ibn jabal idan an zo babin tafsiri sika ne idan an zo baban hadisi ne suka ce saduqun ne to shi mujahid Allah ya kara mishi yarda yake cewa abinda ake nufi da as-subul shine al-bid'u wa shubuhat ana nufin bid'o'i da shubuhohi bid'a da shubuha domin mafi yawancin duk wanda zai fada cikin bid'a yana tunanin zai samu lada akai bal ma zai kai shi aljanna yake tunani haka nan wanda ya fada cikin shubuha kuma da a mafi yawan abin da ke kai mutane zuwa ga shubuha na farko rashin lizantar malamai sa'annan na biyu kuma sai son zuciya sa Allah yake ce mana a cikin sotu Ali Imran da yace Allahu ko eh, huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab sai yace wa ukharu mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zayghun Allah sai ce fa yattabi'una ma tashabaha minku. sai su dinga bin abin da yake biki kamar yadda sabibu ya dinga yi ya dinga kawo shubuhohi saboda son zuciya kuma dan ya fitar da mutane haka nan kuma idan muka kalli duk waɗannan alfiraqud dalla mafi yawanci sun kafa hujjoji ne akan waɗannan ayoyi mutashabihai sai su kawo su rikitar wa mutane addinin su to mujahid ibn jabar sai ce albida'u wa shubuha abinda ake nufi da asubu shine bid'o'i da kuma shubuhohi kuma kar mu manta a cikin mazalikun shaytan guda bakwai mataki da yake bi ya batar da mutane ko tarko da yake sanya wa mutane idan mutum ya tsira daga mataki na shirka to abinda shaytan yake sauka sai ya kai shi mataki na bid'a ce kun ga waɗannan abubuwa ne waɗanda suke manya-manya wanda ya kamata mutum ya kula kai ya afka a cikinsu وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حديث أمنا عائشة على إقارة مسيرنا صار ساعة الشكرة تهم سندع بقوي باعي مجرى أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق تكي سوى منذ صلى الله عليه وآله وسلم يكي man ahdatha fi amrina hada duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan al'amarin namu shine al-islam kamar yadda malamai suka ce duk wanda ya kawo wani sabon abu ya shigar da shi cikin addini dama al ko suka ne yushbihu ad-din wa kama da addini amma ba addinin bane shine Ya yayi kama da addini shi yasa wanda zai yi zai bugi kirji ya ce ya yake yi amma ba addinin ba ne to ta ce manzo sallallahu alaihi wa sallam yake duk wanda ya kirkiri wani abu ya kawo cikin addini yake addini ne to fa huwa raddun ma'ana fa huwa mardudun sai aka ajiye masdari maqamin maf'uli saboda a karfafa raddin cewa duk wanda ya zo da wani abu ya kirkiro shi sabo ya sanya cikin addini saboda a shari'u wallahu sai kuma rasuluhu sallallahu alaihi wasallam Allah shine ke sanya dokan ayi ko kar ayi sa'annan sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fahimta kamar yadda ya tabbata a hadisin Abu Fa'laba al-Kushani Yusuf bin Nashir Allah ya kara masa yadda yake inna Allah farada fara'id fala tadayyi'uha وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ألا يا أن تفر لي ألا يا أبو كذا فر لي أبو كذا فر لي فلا تضيئوها كذا كتوزة وتنفر لند ألا يا أن تموت وحد حدودا sa'annan Allah ya sanya iyakoki kada a ƙetare su fa za ka ta ataruha kada ku ƙetare waɗannan iyakokin wa harrama ashiya Allah ya haramta wasu abubuwa yake abu kaza haram ne abu kaza haram ne kuma cikin falalarsa da baiwarsa sai ya zama abubuwan da aka haramta ba su da yawa yasa qur'ani ke lissafa mana abubuwan da aka haramta waɗanda aka yi shiru kansu fa halal ne dan ya ce wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu Allah ya hore muku duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin kasa duk daga gurin sa ne ya sakata an ashiya sai kuma aka yi shiru kan wasu abubuwa ba a ce komai ba rahmatan lakum dan tausayi da jin kai gare ku ghaira nisyan ba dan Allah ya manta ba wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai mantuwa sai aka ce falatan hasu an ha kada ku je kuna binciki ku gano cewa waɗannan abubuwan da aka halatta kuma mai hukuncin mun fahimta to shine abinda aka ce haram ne shine abinda Allah da manzo suka ce haram ne abinda aka ce halal ne shine abinda Allah da manzo suka ce halal ne duk wani mutum bai isa ya halatta ba ko ya haramta fahimtar nasoshi na alkur'ani da hadisi shi ya hana da yawa daga cikin malamai su dinga sakin baki suna cewa abu kaza haram ne abu kaza halal ne idan kana kallon zantuttukan sai dai kace sai ka ji malami ya ce abu kaza bai burge ni ni abu kaza ina kyaman shi ni ina ga abu kaza a barci dan gudun kai yake haram ne don sun fahimci wala ta kafu ma laysa laka bihi ilm wala ta qulu lima tasifu alsinatukum alkadiba hadha halalun wa hadha haramun litakaru ala allahi alkadib duk wannan fahimtar da malaman nan suka yi shi yasa suke gudun su dinga haramtawa ko kuma su halatta saboda sun sani mai halattawa ko haramtawa Allah ne da manzonsa! sallallahu alaihi wa sallam to anan duk wanda ya kirkiro wani abu ya shigar da shi cikin addini da sunan ibada matukar ba Allah da manzo ne suka ce wannan abin addini bane to an mayar shi an mayar da kayansa akhrajahu al-imam al-bukhari da muslim suka fudda hadisan nan hadisan nan wa fi lafzin a lafazin al-imamu yace man amila amalan laysa alayhi amruna kaga wannan hadisin farko na magana wanda ya kirkiro wannan kuma hadisi ruwayan muslim yana magana akan wanda shi ba kirkirowa ya ba gani yayi ana yi shi ma ya aikata sai annabi ce duk wanda ya aikata wani aiki laisa alayhi amruna babu umurnin mu akan shi fa huwa rabbi shi ma amma mishi. shi da wanda ya kirkiro da wanda ya zo ya bi daga baya duk idan mutum ya yi ba a kan ka'ida na musulunci ba amma mayar musu da kayansu kuma dukkan abin mun fahimta wani bukari an abi sura ya bata rabbi allahu an qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qila wa man ya'ba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba hadithan na abu abdullah محمد Bin Isma'il Ibn Ibrahim al الجؤفي رحمه الله تعالى daga abu huraira abdurrahman ibn sakhr ad malamai suka ce an yi sabani akan sunan abu huraira da sunan baban shi har sabani wurin talatin amma al-mashhur wanda ya fi shahara cikin sunayen abu huraira shine abdurrahman ibn sakhr shine ya fi shahara nan ma malaman suka tsaya Allah ya gara masa yadda shi ma ya rasa a shekara ta hamsin da takwas ɗin bambanta ba kusan shekara ɗaya suka rasu da umar aisha ko kuma shekara ɗaya ta kanu yake manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake kullu ummati yadkhuluna aljanna duka al'umma ta za ta shiga aljanna wani irin al'umma addawa ko kuwa al'idawa ummatul idawa domin kai ba za ka sauwara cewa annabi zai ke kafin ma zai aljanna ba a ana maganan al'umma wacce sa'anta kiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma da za a kaddara cewa duka mutanen duniya su ma su yarda su amsa to da su ma duk za su shiga aljanna sai dai hikimar Allah alkauni alkadari ya hukunta cewa dole a samu kafin dole a samu mumini walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida da ubangijinka ya so da ya sa al'umma gaba ɗaya sun zama al'umma ɗaya kowa ya zama musulmi amma wala ya zaluna mukhtalifi ba za su gushe ba akan wannan sabanin kamar da yake huwa allazi khalaqakum faminkum wa ba za a gushe ba wannan wanda ke wani na kan sunna wani na kan bid'a wani na kan gaskiya wani na kan bata na addinin musulunci wani na kafirci wannan haka Allah subhanahu wata'ala ya hukunta to da za a kaddara cewa su yi haka to da duk za su shiga cikin wannan hadisin amma kuwa tun da ba haka bane yanzu ana magana da ummatu al-ijaba cewa duka al'umma ta za su shiga aljanna illa man aba sai wanda ya ki ila wa man ya aba sahabbai suka ce wa zai ki shiga aljanna ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljanna annabi ce wanda ya min biyayya to ya shiga aljanna sai aka yi maganan fi'ili madi akan fi'ili mustaqbali domin mudari yana ba da fa'idan hadir da kuma mustaqbal sai aka ce da kalar janna don me domin tabbacin in dai mutum ya ma manzo sallallahu alaihi wa sallama biyayya to aljanna abin da zai hana shi shiga kawai mutuwa kamar yadda Allah ya faɗi a farkon sutun nahl ata amrullah fala tastajilu al'amarin ubangiji ya zo kada ku neme shi da gaggawa ya riga ya zo ana maganin kiyama ne amma har Allah ya ce a ta saboda tabbas abu ne wanda tabbas bai yi ba to shi ma irin wannan uslubin ne annabi ya ce duk wanda ya min biyayya kawai ya shiga aljanna saboda tabbas in dai haka ne to mutum ya samu wannan tabbacin an fahimta wa man asani faqad aba duk wanda ya saba mun to shi ma ya ki yadda ya shiga aljanna shi da kanshi ya zaɓi kin shiga aljanna Allah ya tsare mu wa fi sahihi an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba abghadu an-nas ila Allah thalathatun مرشد في الحرم ومبتج في الإسلام سنة جاهلية سنة جاهلية ومطالب دم امرئ haqqin li yuhrika damahu حديث في bukhari daga abdullahi dan abbas hamrul umma Allah kara musu yarda yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace abghadun nasi ila Allah salakatun mutanen da Allah ta'ala ya fiki guda uku ne wannan mafhumul adadi saboda akwai wani gurin da kuma Allah zai faɗi ko annabi zai faɗi irin wannan sai ya ambaci wasu da ba waɗannan ba muna fahimta to wannan adadin da aka faɗi cewa guda uku to mafhumul adad zaka bashi zai da mafhumi saboda kar wani ya zo ya ga hadisi a wani gurin kuma an ce mutanen da Allah ya kiki guda ka ne ya gaba ba ambaci ko ɗaya cikin waɗannan bai to kuma ya za a yi akwai cin karo a babu cin karo wannan malaman usul da malaman balaga an riga an san da wannan kuma annabi sallallahu alaihi wa yana magana da sahabbansa ne gwargwadon munasabar da ya gani mun fahimta to shine yace anan mutanen da Allah subhanahu wata'ala ya fiki guda uku ne na farko mulhidin fil haram mutumin da yake yana ta'addanci a harami domin Allah subhanahu wata'ala ya riga ya faɗi cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim ومن دخله كان آمنا duk wanda ya shiga harami ya shiga cikin aminci malamai sai suka ce wannan sabari ne wa man da kalahu kana amina amma da ma'anan umarni cewa duk wanda ya shiga harami ku ba shi aminci kabar ne amma bi ma'anar insha Allah ya ce wa man da kalahu kana amina duk wanda ya shiga harami to shi kenan ya zama cikin aminci kenan duk wanda ya ta'addanci ga wanda ya shiga gaski, ya saba mu umarnin Allah yasa Allah subhanahu wa ta'ala cikin hajji ya yace wa man yudik fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min adabin alim idan ba a harami bane mutum yayi niyan mummunan abu sa'an nan zo ya fasa za a ba shi lada amma shi harami idan mutum ya tashi da niyyar zai je ya barna ma tun kan yi ya riga a ɗiro da niyya Allah ya ce wa man yurfihi bi ilhadi duk wanda ya nufi wannan wuri da ainihin ilhadi nuliku min azabin alim za mu ɗanɗanar mishi azaba mai raɗaɗi da ku duba shi'a ku duba su abu tsahir alƙarmar wanda suka zo ma'aikatan hajji na aikin hajji aka karkace musulmai mata da ke da juna biyu aka ma waɗanda za a mai fyaɗe fyaɗe aka farka cikin masu juna biyu aka fidda yaya lokacin rijiyar zamzam ana iya gane gurin aka cika rijiyar zamzam da gawawakin musulmi aka kwace musu dukiya aka ɗauke hajar aswad shi abu ɗahir ya dafa ƙofan ka'aba yana cewa ana allahu wa billahi ana ya khuluqul khalqa wa ufnihim ana yake cewa shi allah ne allah shi ma shi ne ya khuluqul khalqa Allah yana halittu wa ufnihim an ni kuma ina karar da su ya tsaya bayan gari ya ce a dinga kashe mutane sai ya ga jini ya kwarara har bayan gari suka ɗauki hajar al'aswad suka fasa shi da kwalba suka tafi da shi sarkin zamanin ya bi su in kuɗi kuke so a za ku bar wannan dutse mai daraja suka ƙi yadda sarkin ya yaƙe su suka kashe sarkin da shi da mutanen shi suka tafi da hajar al'aswad sai da suka shekara 20 da wani abu hajar al'aswad bai ɗakin ka'aba su ma sai da Allah ya jarabce su da annoba annoba suka ga sai mutuwa suke yi sai wani yake wannan abin da suka ɗauka ne kuma da shi gurin su wannan shi ne dalilin da ya sa suka dawo da hajar al'aswad ba wai dan sun yi su dawo da shi ba ومن يلقيه بإلحاد da zulmin nuzifu min azabin alim amma su ta'addanci suke za su yi a gurin shi yasa malamai in suka zo suna maganan abubuwan da hajjaji ibn yusuf ya marasa kyau to ana sanya halatta jini da yayi a haram wanda har yayi sanadiyyar mutuwan abdullahi dan zubair allah ya kara masa yadda yake a kashe shi ko da ya bude ya ɓoye da asarin ka'aba aka kona ka'aba saboda mulki kuma musiba fitina shi ya janyo wannan fitna ta abdurrahman ibn al-ash'ar da hajjaj ibn yusuf ya samu nasara akan waɗannan malaman abdurrahman ibn al-ash'ar da mabiyansa sai ya dinga sa a dinga ɗauko mai malamai yana tambayar malami ne yasa san da kaga wani wani ya manta waye baka goyi ba yana ba ko da malami ya ba shi amsar da ya gamsa zai je aje a yanka shi sai da yanka mutum dubu ɗari da ishirin haka nan hajjaji ibn yusuf a sakar mutum na ƙarshe da ya mutu shi ya kashe shine sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair da aka kawo shi gurin hajjaji yace ne sunanka yace sunana sa'idu ibnu jubairi yace a'a sunanka shaqiyu ibnu kasiri kun ga ai sa'id ba mai arziki ba dan jubair ai jubair daga ainihin daurin daurin karaya ne yace a'a kai tababbe ne mara arziki ne dan karyayi ne yace ko ko me kake yi ni ga sunan da na san shi ne sunana yasa aka yanka shi to bayan yanka shi da aka yi kwana uku ba a duniya sai wani irin bala'in rashin lafiya Allah ya saukan musu da shi har yana faɗi ma al-Basri cewa fa ga abin da yake fama al-Basri yake daman na ga maka kiyaye jinin malamai ibn asakir daman ya faɗi mana cewa jinin malamai guba yake da shi ka ya taɓa malamai shi yasa duk wanda zai yi mu'amalar shi kai mu'amalar ka amma kaka taɓa kowa in kana so ka zauna lafiya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mana waliyi da cewa mutum ne wanda za ka ganshi ash'asa agbara madfu'un bil abwa mutum ne wanda za ka ganshi kaza kaza jikin shi bakin gani in ma ya je kofa ya yi sallama ba za a saurare shi ba in aka ce ya sa baki don ya a nemi wani alfarma ba za a amfa ba amma lau a kasama alallahi la ba zai rantse akan abu ya ce haka abin zai kasance saboda daraja da mutunci da yake da shi wurin Allah Allah sai ya barantar da shi ba zai kunyata shi ba to gwamma duk abin da za yi ka bar shi ya tsaya tsakaninka da ubangijinka domin ya baka kofan ka tuba wani waliyi ne kana taɓa shi ba ku ƙara haduwa. to kuma Allah ya ce man adali waliyan faqad azanta bil har. to in Allah ya baka matsayi ko Allah ya baka wani dama to ka kiyaye dokokin Allah akan wannan damar ku duba ma'azu Allah ya ƙara musu yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya tura shi ya je ya amso zakka annabi sai ya ce mishi iyyaka wa kara'ima amwalikum idan ka je amsar zakkan nan ka kiyaye dukiyoyinsu waɗanda suka shiga ransu kakka je kana kama bajini kakka je kana kama uwar garki saboda yana cikin ran mai shi kuma annabi sai ya ce mishi to wattaki da'awatal mazlum ka kiyaye addu'an wanda aka zalunta fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab babu shamaki tsakanin wanda aka zalunce shi da Allah to duk abin da zaka yi in sabo ne ba a cewa mutum ya saba ma Allah amma gwamnati ka saba ma Allah da sauki saboda kana cewa Allah ka yafe ma Allah zai karba tunda har shedan shine wanda ya saba ma Allah na farko kuma a lokacin ya roki Allah Allah ya amsa mishi Allah ya ce mace dan kai man wannan abin da na halitta annabi Adam kamar sajada ita kala azri liman khalaqata tinan ya za a yi min sajada ga wanda ka halice shi a matsayin tarbaya yace ba zai yi ba har yace a ra'aitaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm al-qiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalilan amma duk da haka yace qala rabbi fa anzirni ila yawm yub'athun yace ya ubangiji ka jinkirta mun zuwa ranar tashin alkiyama ran da za a tada su kuma Allah ya amsa mishi addu'a idan har Allah ya amsa ma addu'an shedan bayan yanzu yanzu nan ya saba kuma yanzu yayi addu'a Allah ya amsa to wane ne zai roki Allah Allah zai amsa ba saboda haka haƙƙin mutane mu kiyaye shi sai mu zauna lafiya wa mutajin fil islam sunnata jahiliyyah mutum na biyu Shi ne wanda ke neman sunnar jahiliya kuma a cikin addinin musulunci akwai sunnoni na jahiliya wanda shi wannan malami Allah ya rahama ya yi littafi masailin jahiliya mas'aloli waɗanda suke na jahiliya wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya saba ma mushrikan larabawa har guda 120 da takwas malam ya lissafo su ɗaya bayan ɗaya duk wanda ya yi ɗaya daga cikinsu to yana kokarin danganta kanshi da irin ɗabi'ansu ne ko da mutum bai sani ba shi yasa yake da muhimmanci mutum ya san su waɗannan masail jahiliya domin rashin sani ne zai sa mutum ya auka cikin su ba tare da ya sani ba to mutum gashi a cikin musulunci amma kuma duk da haka yana neman waɗannan abubuwa na jahiliya wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya aiko shi don ya saba waɗannan abubuwan sai kuma ga mutum a cikin musulunci amma kuma waɗannan ɗabi'un na maguranci shi yake nema shi ma Allah bai san shi wa matsalibu dan imri'in bi ghairi haqqin da kuma mutumin da ke neman jinin wani ba tare da haƙƙi ba yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisi na ina ga mu'az ne ko yake cewa law yu'an nasu bi da'awahum ladda'a rijalun amwala qaumi majma'ahum da ce mutane da zaran sun zo sun ce abu kaza haƙƙin su ne za a ɗauka a basu to da wani kana zaune zai zai ce wannan ya kashe min dan uwa shi ma a kashe annabi sai ce lakin ta alal mudda'i wal yamin ala man ankara hujja ana kawowa ne wanda ya zo yi da'awa shi zai kawo hujjan cewa an kashe mai nashi rantsuwa kuma na kan wanda ya yi musun cewa haƙƙin nan baya kan shi to duk wanda ya zo yana neman jinin ɗan uwan shi musulmi ba tare da haƙƙi ba to shi ma Allah subhanahu wa ta'ala yana fushi da shi da dama qadamahu dan ya zuban mai da jini sai ka bai da kyau musulmi ya dinga ce ma wani dan uwan shi sai na ga bayan ka wannan maganganu ne marasa kyau malamai na fiqhu suka ce da mutum zai faɗi irin wannan sa'an nan kuma bayan an faɗi ma mutum irin wannan ya je dingire ya mutu to suna iya kai wannan kotu saboda ya faɗi abin da zai iya nufin cewa jinin shi yake ne ba قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله قال تباين زيارة شكرة أبي بكر إسلام لتفهم yake cewa ƙauluhu sunnata jahiliya cewa da annabi yayi sunnata jahiliya yandar fiha kullu jahiliyatin mutlaqa aw muqayyada duk wani jahiliya duk wani ibada ko duk wani abin da mutum zai wanda yake na jahiliya ne ko dai a sake shi gaba ɗaya ba iyaka ko kuma a ƙayyade a ce abu kaza kamar yadda aka yi maganan kuka akan wanda ya mutu a dinga wayo na shiga uku kun ga anniyaha wannan ɗabi'a ce ta jahiliya amma kuma an ƙayyade na cewa anniyaha ta alal mayyit to irin waɗannan abubuwan to idan mutum ya yi to shi ma ya shiga ƙarƙashin ko kuma ta'assubanci ko kuma ƙabilanci ko ɓangaranci ko ‘yan ƙasanci duk ɗabi'a ne na jahiliya mu musulmi abin da aka ce mu yi shi ne kishin mu ya zama musuluncin nan addinin musulunci ya za a yi ci gaba ya za a yi sama duk wani abin da zai sauko da shi ƙasa to mutum ya ga zai yi don ya ɗaga shi domin ‘yan ƙasanci na ɗaya daga cikin abin da ya kashe musulunci a ƙasan turkiya sun fifita su girmama ƙasansu fiye da su girmama addininsu to kuma kun ga ai abin da ainihin eh, wannan eh, mustapha ko a tasof da zo yi amma kafin shi a wannan wazirar alƙali wazirar alƙali irin ɓarnar da ya yi ma musulunci ba a cewa komai na ɗan shi'a ne da shi ne aka kashe musulmai bila adad aka halakar da littattafai da malamai suka rubuta aka keta alfarman musulunci to kuma haka abin ya dinga tahowa da su wannan eh, mustafa din da sauransu to me ya kawo wannan musamman na mustafa da sauran waɗanda suka zo baya sun ta su zama su ɗan ƙasa ne fiye da su da su musulmai to haka mu ma abin kun ga ai yana ɗan gangarowa to a matsayinka na musulmi ka zama a farke babban abin da yake zama hammunka shine yaya addinin ka zai ci gaba in ma tallan addinin ne shi za ka tallata zancen hubbul watsani min addini malamai sai tafi sai idan addinin wannan ƙasa ta mai da addinin musulunci addinin musulunci shine addini kuma wannan ƙasar na taimakon addinin ta inda ba a tunani to yanzu sai ka so ƙasar nan saboda abinda da ƙasar nan ke ma addinin ka domin hatsarin abin da ke faruwa shine idan kake za ka kasa ƙasa ko za ka in ma jam'iyyar siyasa ta ke yi to sai a zo a samu matsala na aƙida domin na yi maganin alhubbu abu ne wanda ke da alaƙa da zuciya to kamata ya kuwa zuciyar musulmi ya zama babban abin da ke ciki shine addini idan son ƙasa ne ai yana komawa ne zuwa ga abin da shari'a ta ce akwai alhukukun islamiyya akwai haƙoƙin da shari'a take musulmi ya kiyaye duk inda ya samu kanshi saboda haka ba ka buƙatar sai an karanta maka constitution na ƙasa kafin ka gane me ya kamata ka yi tunda addini ya riga ya koya ma komai to ashe duk wanda ya so addini ya riga ya so ƙasan saboda ba zai take dokan ƙasan ba kuma ba zai ci zarafin ƙasar ba kuma ɗabi'ar shi ba zai sa a kyamaci ƙasar ba kaga daga nan ne za a zo a kalli wani irin addini yake dan abi amma mutum bai tsaya ya yi addini ba kuma zai yana daga jijiyoyin wuyansa ko yana haƙi yana iya gitta kanshi saboda ya rasa ranki saboda jam'iyya ko saboda siyasa ko saboda ƙasa a'a ka mutu saboda addini shine mutuwa muna fahimta to hadarin waɗannan abubuwan da ke shigo mana ga an ce tunan an buɗe ƙungiyar 'yan arewa an buɗe ƙungiyar dattawa an buɗe ƙungiyar matasa duk wannan shi ne ƙungiyoyin jahiliya sun yarda duk wanda ya shiga cikin ƙungiyar nan ko da ba musulmi ba ne suna son shi to su kuwa yan jahiliya da mun sun ce unsur a haka galiman aw mazluman ka taimaki dan uwanka ko da azzalimi ne ko an zalunce shi me suke nufi ne duk sanda ka zo ka tar da ɗan uwanka yana husuma da wani in shi ke da gaskiya ka goyi bayan shi in ma ba shi ke da gaskiya ba ka goyi bayan shi ne ka'ida ta jahiliya Ya sa yake cewa hal ana na min guzayyata in gawar gawaitu wa in tasu guzayyatu arshudi ya ce ni daga ƙabilan guzayya ne in ƙabilar guzayya ta halaka ni ma na halaka in ji idan kuwa ƙabilar guzayya ta shiri ni ma na shiri to yanzu mu idan aka kira mu a matsayin mu na musulmai cewa mu zo mu shiga waɗannan ƙungiyoyin wanda ƙungiyoyin nan dole sai ya haɗa da musulmi da wanda ba musulmi ba sai ya haɗa da musulmi da ɗan shi'a sai ya haɗa da musulmi da sufi ko ko bulatu ne ko ya suke ɗan hakika ne ko ƴan wahadatul wujudu kowanne irin haɗaka za ka shiga a cewa kana son shi da za a zo a samu cewa wanda bai cikin wannan ƙungiyar kuma musulmi sun samu sabani da wanda ke cikin kungiyar ba musulmi ba sai kaga wanda ke cikin kungiyar na goyon bayan wanda ba musulmi ba kan dan uwansa musulmi wannan shine jahiliya kuma shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya shekaru 23 yana da awa akan cewa waɗannan abubuwan abin wari suke da shi ba su da fa'ida cikin al'umma muna fahimta ai fi shakkin duna shakkin shine idan aka samu jahiliyar a wani mutum ban da wani mutum tunda masa'ili jahiliyar na da yawa za a iya samun wannan na da wancan ɗabi'ar wannan na da wancan ɗabi'ar wannan na da wancan ɗabi'ar to ko da ya aka same su dai abin da ake nufi shine musulmi su nisance shi kitabiyyatin aw wasaniyatin aw ghairi wannan ɗabi'a na jahiliyar shin kitabiyya أهل الكتاب kitab waɗanda suka إن أهل الكتاب kitab من كتاب الله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدعو عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم Kunga ga waɗannan abubuwan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da su su ne suka canja mana abin da waɗancan su suke kai amma sai dai su ahalul kitab ba kaman alqur'ani bane alqur'ani Allah ya riga ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ce shi ya saukar da alqur'ani kuma zai tsare wannan littafin haka nan kuma yake zai tsare wannan sunna na manzo sallallahu alaihi wa sallam tunda yake wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah yake wa anzalna ilayka dhikra sai muka saukar maka da azzikir malamai sai suka ce azzikir anan shine sunna sunna litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim don kai yi da sunnan ka bayyana wa mutane abinda aka sassaukar musu ne aka sassaukar alkur'ani kamar da yake kari an zalallahu ilaikum zikara, sai ce rasulan rasulan ai badal ne na zikara. to kamar yadda Allah ya ce inna na nazzalna zikara, ƙur'ani na cikin hadisi shi ma yana ciki amma su a taura da linjila ustusiru min kitabillah an ba su su su tsare amma sai ba su tsare ba kowa ya shigar da abin da yake so ya shigar ya lalata shi a kun ga idan mutum ya ce zai bi waɗannan abubuwan da ke ciki zai iya cin karo da abin da ba faɗin Allah ba ne ba faɗin annabawan Allah ba ne faɗin waɗansu mutane ne waɗanda suka faɗa kawai suka rawwaja shi a cikin littafi a gwairi ma ko wasu daga cikin waɗannan ko wasaniya shine bautan gunki irin waɗanda 'yan jahiliya suka yi da ire-irensu ko kuma mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam min kulli mukhalafatin lima ja'a bihi al-mursalin duk wani abin da yake ya saba ma abin da manzanni suka zo da shi to shi ake ɗauka ake sanya ta cikin jahiliya duk wani wanda ya zo yana wasu abubuwa waɗanda sun saba ma abin da manzannin Allah ke kai to wannan shi shine ake kiran shi a matsayin jahiliya في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا حذيفة بن اليمان ألا قال مصير masa صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم معلمين na buga misali da shi حذيفة عندي ياكي da shi da mahaifin shi ya mati. musulmai ba su san shi ba daga nesa sai ya hango ta kubban musulmai akan mahaifinsa daga nesa yana ce musa abi abi abi ina kan ya sa hassan kai shi lahira da ya zo ba abin da ya ce musu kawai sai ce Allah kawai shi ke bai kara komai ba bai kara raki ba shine wanda annabi ya tura shi ya yi rihilatul maut a yakin handar annabi ya ce huzaifa ka tashi ka tsallaka can ka je cikin mushrikan nan abu sufiyan da sojojin da duk suka zo ka je ka gano mana me yake faruwa ciki amma ka kai komai sai ka zo ka gaya mu fa haka ya tashi kuma ku ji ba sahabban nan abin da yasa suka zo suka yi awa saba'in da biyu suna haƙan wannan gwalalan suna haƙan wannan ramin sun fito ne don neman aljanna sai ga annabi ya zo cikin su yace wa zai tashi ya je cikin waɗancan mutanen ya jiyo min labarin abin da ke faruwa sa'an nan ya dawo ni kuma lamunce mishi aljanna ba wanda ya zai saboda sharaɗin da ke ɗauri da wannan umarnin ya je ya jiyo mai ke faruwa kuma ya dawo shi kuma a zaki aljanna sahabbai ba wanda ya yi ga ɗan karen sanyi da ake yi a lokaci ko zai kai bai da wani mayafi sai wani ɗan karamin ɗan mayafi da ya tattare ya tsugunna annan ya ce zai ne wannan ya ce eh, ta shi kaji na biya mai addu'a sallallahu alaihi wasallam zai ta haka ya kashi ya je ya shiga abu su fiya lokacin da Allah ta'ala ya aiko da waɗannan saƙonni wanda ya ba mu labari cikin sutul ahzab da ya ga ana kifa tukwane tukunya na kan wuta ana girki sai iska ya ɗaga shi maimakon ya faɗi gefe kawai sai ya kife ya kashe wutan ga iska sai abu su ya ce to bayan Allah ina da jawabi amma kafin da kowa ya duba na gefen shi saboda ban son maganin ya fita fa da yake mai kwakwalwa ne ba a tura dolo da an kama shi yana jin abu sufiyan ya ce kowa ya duba na gefen shi sai girgiza na gefen shi sai waye wannan ya ce wane ne dan wane dan wane ya ce a'a muna tare zai fata ne yaman abu sufiyan sai ce musu kun gari abin da ke faruwa ga haima haima mu iska na tumɓuke shi ga tukwanen da muke girki iska na kifa shi to kowa ya ta kanki don nima tafiya zai kamar yadda Allah ya gaya ma annabi izja'ukum min fawqikum ومن تحت أرجلكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون Allah ya ce hunalika tuliyal mu'minuna anan ne fa aka jarabci mu'minai wa Allah ya ce aka girgiza mu'minai girgiza mai tsanani wanda hankalin manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi ana cikin wannan tashin hankalin sai ga kuma yahudawan banu kurayra da ke cikin garin madina sun magwara alkawari zai fa sunan yaman ya ce ga shi ga abu sufiyan sai tuna annabi yake kai ya yi komai in ba ka ba da ya kawo mai kanci shi kun gane in shari'a ta ce ka tsaya ka tsaya da huzaifa ya bi ta kan ya yi gaban kanki ya kashe abu sufiyan da abu sufiyan bai zuwa musulunta daga baya ba da huzaifa ya kashe abu sufiyan da barnan da ya haifar da Allah kaɗai san iyakan shi to duk iyawanka ba ka wuce abin Allah da manzo suka ci yasa Allah ya ja kunnan mu'mini ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasuli ya ku mu'mini kada ku shige gaban Allah da manzansa duk inda suka ce ku tsaya ku tsaya Allah ya ji kan Abdurrahman al-Akhdari yake gaya mana abin da yake wajibi akan mu'minai musulmai baligai yake wa ya kifa inda amrihi wa nahyi ya tsaya inda aka umarce shi ya tsaya inda aka yi a zauna lafiya muna fahimta ba zai fata min yaman Allah ya kara masa yadda ce ya ma'ashar al Ya ce ya ku taron makaranta malamai suka ce abinda ake ce ma ma'ashar shine taron mutane wanda abu ɗaya ya haɗa su kamar yadda ce ya ma'ashar shabab kun ga ai matasa ne wanda duk ba su da aure to abin da ake ce ma ma'ashar kenan taron mutane wanda kusan abu ɗaya duk yake ya haɗa su to ya kuma taron makaranta istaqimu ku tsaya akan abin da kuka sani na littafin Allah da hukunce hukuncen da ke ku yi abin da Allah ya ce ku nisanci abin da Allah ya hana fa in istaqamtu idan kuka tsaya yadda ya kamata fa qad sabaqtum sabqan ba'idan hakika kun shige gaba kun tsere tseren ma mai nisa kun ba jama'a rasa kun ba da raga amma mai alkur'ani yana matashi yana yin matashi da alkur'ani mai alkur'ani yana raina mutane don ba su haddata alkur'ani ba littafin Allah da ke sanya zuciyar mutum ya zama mai taushi amma sai mutum samun alkur'ani ya ba shi dama ya dinga girman kai da takabburanci maimakon ƙur'ani ya zama hujja ga mutum sai ya nemi ƙur'ani ya zama hujja a kan shi Allah ya maka falala Allah ya maka baiwa da ya baka littafin shi to kamata ya kai abin da yake so ka nisanci abin da yake ka bari saboda falalan mai ƙur'ani ne aka ce a ranar lahira iyayen shi ma sai an tada su cikin duniya kowa yana gani a ɗaura su akan wani mimbari a sanya musu kalbi na zinari a girmama iyayen shi ma kafin shi annabi ce to in an ma iyayen shi haka shi fa shi mai qur'ani mai daraja ne ya kamata ya gane ni'imar da Allah ya mishi ya riko da wannan ni'ima to shine hudaifa yake ma makaranta nasiha yace domin idan kuka tsaya a yadda ya kamata ku tsaya to kun tsere tsere wanda yake mai nisa wa in yamina yaminan wa shimalan amma idan kuka yi gefe ku yi nan ku yi can kuka dinga tsalla tsalla kuka ki tsayawa inda ya kamata ku tsaya faqad dalaltum dalalan ba'ida to hakika kun bata bata wanda yake mai nisa wanda Allah ya bashi irin waɗannan abubuwan yake aiki da shi to sai ya zama kamar misalin kare kamar yadda Allah ya faɗi mana fa masaluhu ka masalil kal. in tahmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas muna fahimta wa an Muhammad ibn Waddah annahu kana yadkhulu al-masjid an ruwaito daga muhammad ibn wadda hauke cewa ya kasance na shiga masallaci fa ya kifo alal hilal sai ya dinga zaunawa ya dinga tsayawa akan halkoki da ake karatu ake taurarin ilimi fa ya kulu sai ya ce ya ma ma'ashar alqurra istaqimu fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'idan fa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dalaltum dalalan ba'idan fa dakara sai ya ambaci wannan zantina na Hudayfa ibn al yamani wa qala أنبأنا ابن أيينة عن مجالد عن الشعبي عن مخروج قال عبد الله يعني ابن مسعود yake cewa Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce radiyallahu an laisa amun illa wallafi wallazi ba'dahu sharrun min babu wani shekara face wanda zai zo bayan shi ya fi shi sharri la aqulu amun aqsab min amin inji shi Abdullahi dan Mas'ud yake ba ina nufin wannan shekarar zai fi shekarar da yake bayan shi yabanya mai kyau ba aksar ne kasar da yake mai kyau kuma an aka yi shuka zai fitar da yabanya mai kyau ba ina nufin shuka da ra'ayi ba zai fi kyau fiye da wanda aka wuce wala amirun khairun min amir ba kuma cewa zan yi ba wani shugaban idan wannan shugaban ya wuce wanda zai zo bayan shi ya fi shi sharri wai Allah ya sauƙaƙe lakin da habu ulama ikon wasu yare sai dai abinda zai biyo baya zama mafi sharri shine malaman ku za su dinga mutuwa mutanen kirki za su dinga mutuwa cikin ku sun mai hadifu mun. sai a dinga samun wa'ansu irin mutane yake sunan umura bi ara'ihim za su dinga auna al'amura da ra'ayinsu abin da ya ga ra'ayin shi ne kawai sai ma damƙara muku ya shi haka addini ya ce fa ya hadimu fa al-islam wa Islam. sai musulunci ya rushe sai a sami bi'i saboda irin waɗannan malamai sun wuce an bar waɗanda suke hukunci da ainihin ra'ayoyinsu Allah ya tsare mu to sai mu gane insha Allah abinda muka faɗi ya zama daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya yafe mana ربنا لا خير akwai wanda ya sai Allah ya mata rasuwa muna fata Allah ya dukanta Allah ya ta huta mu kuma ta Allah ya sa mu da kyau da imani Wadanda suka rasa su muna fata Allah ya musu rahama baki daya Wadanda ke da nasu da rayu kuma muna fata Allah ya raba su lafiya Allah muke roƙo ka ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka sauka mana da damuna mai albarka Allah muna roƙon ka saka wa malumin mu da alkhairi Wadanda suka rasu Allah ka dukan su waɗanda ke rayu Allah ka ƙara ma rayuwar su albarka Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya shugabannin mu Allah ka ba su ikon mana adalci Allah muke roƙo fitintunu da suke damun mu na kashe mutane da sace mutane da abubuwa marasa kyau Allah muke roƙon kawo mana ƙarshen sa Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka ba mu lafiya Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka sa mu gama lafiya ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ونعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين